manuniya. gayyar gargaɗin gaya wa gwamnoni da 'yan majalisar jam'iyyar apc cewa su watsa ruwan sanyi ga wata wutar rikicin cikin gida da ta ruru ya tattaru ya tashi a tashi irin na tantabaru kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancinsu sun anshe demokaradiyya sun ɗauka su ne demokaradiyya mu kuma muka maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe sai dai kuma su 'yan jam'iyyar pdp da ake ganin gwamnonin jam'iyyar ke juya su duk inda suka ga dama gaya wa duniya suke cewa wannan kuma ƙarya ce kawai kuru-kuru. Amfani haifa kenan ai jam'iyyar ta fi 'ya'ya kaji ko masu albarka su girma sau mukami sannan suke yayan su saboda haka me abin cewa a'a shikenan gwamnati za su kwace jam'iyyar kaza kaza yan gwamnati yan jam'iyyar ne game da maganar na mulki zuwa wani yankin Najeriya kuwa yan arewacin ne ke cewa babu wani dan yanki da zai yi wa yan arewacin Najeriya wuru-wuru sauran Najeriya ba za su yi ma arewa komai ba amma muna iya mu ba wanda wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce ban dan arewa sai dai kuma su yi masarjan tare najeriya cewa suke tunda kowane nau'i na shugabanni a najeriya ya yi shugabanci najeriya to yanzu fa lokaci ne da ya kamata su ma yan masarjan tare najeriya wani ya zama shugaban kasa don sun gaji da rike sauran kujeru tsoffin sojoji sun yi gwamnoni ma sun taba ai yanzu sai a bar mana mu yan majalisa sai dai kuma duk da haka ɗaya daga cikin masarjan tare najeriya ga duniya ke cewa maganar zaben shekarar 2023 fa magana ake take ta auna awan halin duk wanda ya fito takara dan ganin abin da ya a baya kuru-kuru. In ka ce ma ka yi to ka nuna mana wanda ka yi da. Yanzu na da yake siyasa ta yawa. Duk abin da aka fara duk kuke zana kamfen bai ta ake yi ban aka shiga ofis. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da zamu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kokarin shi kowane mako shine mu samo abin da masu sauran mu za su dan karu. Wannan shiri kuma shine shiri na 39 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kokarin nuna masu sauraro gaskiya kuru-kuru. Gaskiyar kuma ita ce jigon jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji salalami da ya ce ya lakanci 'yan ƙasa ba za su fahimta ba ma damar za a yi musu shiru. A saboda haka aka nema lami ɗan ya lallaga batun buge guyoyin masu yada cewa jam'iyyar PDP na gudana ne karkashin wasu gwamnoni tsiraru. Da gwamnan PDP da ɗan PDP ne. Da ina gwamna ko? ba ce zan kwace ba sai ne shugaban Najeriya ban ce na su kwace mutum jami'a ba Burkin Obasanjo yana yana shugaban jami'a ban ce na su kwace Isa Tan ba Burkin kina gwamnoni mu ke ba da gudunmawa wajen gina jami'ar nan ya ka gwamnoni saboda haka gwamna yanayi ne domin akwai wani hakki akan da zai ba da gudunmawa don gina abin da ya raya shi ma'ana shine da ya ba sa wani abu an fa na haifa kenan ai jami'a ta fi 'ya'ya kaji ko masu albarka su girma sau mukami sannan su iyayen su saboda haka me abin cewa a'a shikenan gwamnati za su kwace jami'a kaza kaza yan gwamnati mu yan jami'an mu ne ƴaƴan mu na jami'an nan ita haife su masu biyayya ne saboda haka masu da gudun gudunmuwa ne tun bayan kwaskwar kwaskwarimar kwashe wasu sassa na kundin dokar zaben da 'yan jan tare Najeriya suka ce yanzu idan za a yi zaɓe na fidda gwani cikin kowace jam'iyya to a fito kawai al'umma su jeru daga nan ne kuma wasu 'yan ƙasa ciki hada gwamnonin jam'iyyar APC suka ce babu yadda za a yi su bari suna gani irin wannan ta faru. Sai dai kuma da alamu duk da tattara taron tattauna wannan batu da aka yi tsakanin gwamnonin jam'iyyar APC da kuma masarjan na Najeriya to an tashi taron da sauran daru. Saboda ɗaya daga cikin masarjan na Najeriya da halarci wannan taro sanata Ahmad Babba Kai tan jihar Katsina ya gaya wa Madina manuniya abin da ya faru. Goron gayya aka bamu muka je da shugaban ƙasa domin mu tattauna hanyoyin da za mu samu daidaito saboda jam'iyyar mu ta zauna lafiya. To akwai wata takaddama ne tsakanin ku da fadar shugaban kasa? Ita fadar shugaban kasa ta shirya yadda za a shirya gwamnoni ne da sanatoci domin su zauna a samu daidaito kan maganar zaben etinke. Kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancinsu sun anshe demokaradiyya sun ɗauka su ne demokaradiyya kowa bai san abin da yake ba mu kuma muka yi ma harkar zaɓe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe a jam'iyyance sun anshe matalaka damar shi da ke gare shi ta canza esco inda duk yawancinsu suka maida su idan muka ba abin da gwamnoni suke so ya tafi to lalle lalle mutane za su fita daga jam'iyya pdp kada mu manta ta shekara goma sha shida tana mulki ƙasar nan amma da ɗan najeriya wayo ta sai da ya kai ta ƙasa to yanzu karama abin da jam'iyyar pdp ta yi a baya kan abin da jam'iyyar apc take me wa irin wannan gogoriyo da gwagwarmayar gwarmai ko gwabzar juna cikin jam'iyyar apc ta sa jam'iyyar apc ta kafa kwamitin sulhu alabashi kowa ya haƙure shiru har ma jagoran kwamitin sulhu ta 'yan jam'iyyar apc sanata abdullah adamun jihar nasarawa na nana batun ganin an yi ƙoƙarin komai ya gyaru ana so ne daidai gwargwadon hali duk inda yake akwai matsala wanda ya kawo bambance-bambancen ra'ayi ya kawo ma faɗa a wasu wurare to mu ga cewa mun samu sanin wa'annan ƙorafe-ƙorafe a samu masalaha. ga abin muka tattauna cewa ya kamata a baiwa 'yan jam'iyya dama don su yi ƙorafe su a bayyane su rubuta takarda na musamman da su san menene kukansu a ko suna kotu za mu ga wani hanya za a bi su janye ƙararrakin su a kotu domin ɗaya daga cikin abin da muka gaya duniya shine kada dan jam'iyyar mu ita zai kai jam'iyya kotu to ba za mu yi watsi da su ba za mu ga wani hanya za mu bi su janye ƙararraki su a kotu kici-kici ko kiciɓa-kiciɓa kifa ciki akan kujerar shugaban kasa a shekarar 2023 da ake ta faman buga daru. Ta sa ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya sanata Yusuf A. Yusuf na jihar Taraba ya fito yana tabbatar duniya cewa su ma fa sun daɗe suna jiran wannan kujera ta shugabancin ƙasa shekaru aru-aru. A saboda haka dan masa yace ce duk da yake baya goyon bayan maganar karɓa-karɓa amma tun da kowane jinsi ya taba akan maganar shugabancin Najeriya to ya kamata su ma 'yan 'yan majalisar tarayyar Najeriya a ba su dama alabashi ɗaya daga cikinsu ya yi ƙuru. Ni dai na san wanda ba zai zamanta shugaban ƙasar Najeriya ba. Ban san wanda zai zamanto ba. Na san duk wanda ya kasa takara a rawar gani a Najeriya ba zai zamanto wanda talaka zai fito ya zaɓe shi ba. Na biyu wannan magana da ake yi ko ta arewa ko ta kudu da sauransu ni lokaci fa ya yi inda za a ce kowa ya fito ya yi takara. Ai akwai ɓangaranci daban-daban a Najeriya. Akwai gwamnoni, akwai tsoffin sojoji, akwai kuma 'yan majalisa da suke so su zama shugaban ƙasa. Amma ni na gani tsoffin sojoji sun yi gwamnoni ma sun taɓa. Umar Yar Ado mai rasuwa, Gulla Janata. ai yanzu sai a bar mana mu majalisa a fito da president daga wajen yino parliament sai dai kuma tuni dan masarjan tare Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Imo sanata Rochas Owele Okorocha ya bulle na gaya wa duniya cewa maganar zaben shekarar 2023 fa magana ce ta zaben zakulo kwararru da ya ce wa zai fito ya taka takara kuma ko daga ina yake kawai a duba abin da ya baya a ga idan al'umma shi sun karu a 2023 ya kamata mu da sake wata hanya musamman wani mutane da musada ya kamata mu duba mai aka aka su da shi da wani da hali suke ta ta da don yaudara da yake siyasa ta yawa yanzu da ana magana 2023 kaji mutane zai su fara ce zai yi zai yi kuma kasan nan su yi ba su taba yin ta ba a rayuwarsu duk abin da aka fara duk lokacin da ana campaign ba ita aka yi ba aka shiga ofis. da haka ba masu aida na daya kenan na biyu shi mai nuna bambanci ne bambanci na krista da musulmi ko zai bambanci na eh, kudu da arewa ko zai hada kowai zama nashi sai dai kuma duk da haka su 'yan arewacin Najeriya ƙara jaddadawa duniya suke cewa bar ganin sun yi jagoranci a wannan karan fa babu yadda za a yi abu ta fagen fa ba zaben shekarar 2023 kuma a ce an bar da zaman zuru. Har ma mai magana da yawun ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad na cewa 'yan arewan na da ta cewa a dukkanin batutuwa domin su ke da tsantsar dakaru. Duk abin da ya fi muhimmanci yanzu banda bautan Allah a mu dai wurin 'yan arewa in dai za kwaci kanmu da kanmu ba abin abin da ya fi mana muhimmanci yanzu fiye da mu yi rajista mu yi zaben 2023 don dai a gaskiya arewa tana da hanyar da za ta iya makanta abin alheri sauran najeriya ba za su yi arewa komai ba amma muna iya makanmu kuma hanyar da kawai za mu iya yi shine mu zaɓi shugabannin kirki mu zaɓi waɗanda muke ganin za su warware mana matsalolin da muke ciki ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce ban da ɗan arewa. to duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajewa kenan a cikin wannan shiri na manuniya duk ko da yake ga muryoyi na mun tattaro ɗululu a madadin dukkanin wani suka saba taimakawa wajen tattaro muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri tun daga farin farfaru musamman ma dai maman manuniya Madina Dauda da kuma Shamsiya Hamza Ibrahim ɗin da kan taimaka wajen ganin shirin ya tsaru sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Haruna Dauda biyun jihar Bare barin Barnan da suka tattaro mana muryoyi na wasu mutanen da suka rike manyan kujeru ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.